يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد إن شر الأمور مقتصاتها وكل مقتصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شهر كتبت رمضان هجرة تدبو لدري كتو لثلاثين دكارة يدات إلى ثلاثة عشرين دكارة جواتا بيار شكرا تدبو da goma sha muna cikin tafsirin suratun nan kuma za mu ci gaba insha Allah daga aya ta hamsin da bakwai waɗannan ayoyi da za mu karanta suna ɗauke da bayani wato cewar ɗin haihuwa laifi ne a wajen Allah Ɗin haihuwa laifi ne a wajen Allah Allah subhanahu ta’ala yana girga wasu nau'ukan laifukan da kafirai suke yi a zamanin jahiliya akwai laifuka da kafirai suke a zamanin jahiliya wato kafin zuwan annabi sallallahu alaihi sallam da kuma abubuwan kunya suna da wasu abubuwa na kunya waɗanda suke yi daga cikin waɗannan abubuwa Allah subhanahu ta'ala ya ce wa na lillahi albana wa na lillahi albanat subhana wa lahum ma yashtahun wa na lillahi albana wato kafirai suna kudur da cewa Allah yana da ƴaƴa mata idan aka ce na ana nufin ya tafi duna an da lillahi albanat kafirai a zamanin jahiliya suna kudurta cewa allah yana da 'ya'ya mata larabawa ke suna da wannan aƙidar Allah madaukaki ya ce su wa ta'ala ya gaba da shi wato Allah ba shi da da wala hum ma yashtabun amma suna jingina makawunan su abinda suke sha'awa to waɗannan ‘ya'ya mata da mala'iku suke jingina su ga Allah ba wasu abubuwa ne ba face mala'iku saboda Allah ya yi bayani duka a cikin alkur'ani akwai ayoyi da dama surori da yawa na alkur'ani sun zo da bayanin wannan abin da ta kafin cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da ‘ya'ya misali a suratul isra'i da zamu karanta gaba insha Allah aya ta 40 Allah yana cewa amlakum afa asfakum rabbukum bil banin wattakhadha min al malaikati inasa shi Allah ya zaba muku ‘ya'ya maza shi kuma ya riƙi mata a matsayin ‘ya'yan mala'iku a matsayin ‘ya'yansa mata inda kun da kuru na ƙaunar asiri lallai kuna fadin magana mai girma a tur aya ta 39 amla hulbana su wada banun shin Allah shi yake da ‘ya'ya mata ko kuma kun zabi ku samu maza a suratul zuhru aya ta goma sha tara wa ja'alul mala'ikatan ladina hum ibadur rahmani inasa sun sanya mala'iku waɗanda asali su mala'iku bayan Allah ne amma sai suka mai da su suka kudurta cewa halittar mala'iku halitta ce ta mata shi Allah yake tambaya a shahidu halkahun su da suke cewa mala'iku ya'ya mata ne shi sun shaidi halittarsu ne sun shaidi halittar mala'iku ne waye taba ganin halittar mala'ika bare ya ba da shi da cewa mala'ika mace ne ba namiji ba Allah ya ke sattu ta bu shahadatuhum wa Yusuf, za a rubuta wannan shaidar kuma sai an musu tambaya a kiyama a tsoratu safati fastaftihim abi rabbikal balad wa lahumul balon ka tambaye su shin Allah shi ne wanda ya riƙi ‘ya'ya mata su kuma suna riƙon ‘ya'ya maza am mala'ika mala'ikata ina su hum shahidun ko mun halittu mala'iku suna mata alhali su waɗannan kafirai suna gani ala himla ya ifkihim na waladar lahu yana daga ƙaryansu da suke cewa Allah ya haihu wa innahum Kazibu? Allah ya tabbatar da cewa makaryata ne wato sun ƙirƙiro ƙarya ne su jingina shi ga Allah asfafan banati alal bani malakum fata hukumu wannan wato bayanin ya zo cikin ayoyi da yawa a cikin alkur'ani wanda Allah Ta baraka wa ala yake tabbatar da wannan aqida ta kafir suratul najm alakum az-zakaru wa tilka idan qismatun biza shin kun kun zabi ƴaƴa maza kun kun zabi ku haifi da namiji wala hulunsa shi ko Allah ya an danganta shi ga haihuwar mace sai Allah madaukake ce wannan hukunci ne wanda akwai rashin adalci akwai rashin adalci me yasa Allah ya faɗi haka saboda ai abin da su suke so ba shi suka jingina ma Allah tabaraka wata'ala Allah ya bada misalin rashin adalcin nasu a aya ta gaba me yace wa idza shar'a ahadun bidun sa dhalla wa alamar rashin adalcinsu abinda suke so ba shi suka jingina ma Allah ba abinda ba su so shi suka jingina ma Allah shi ne Allah ya ba da misali wa idan bushira ahaduhum bil idan aka yi ma wani su albishir ya haifi ya mace zalla wajhuhu muswadda fuskar sa za ta wuni tana baka ya'ani wasu tamarra zalikal yau. fuskarsa za ta wuni tana baka da kaga fuskar baka girin wa huwa kazim yana cikin kufula yana cikin bacin rai mai tsanani shi ake nufi da kazim ya'ani yamsiku wa la yuzhiruhu yana kokarin danna fushin amma baya son a gane amma fushin yana kin wato buya dole sai ya fito alamarsa a fuskar shi wannan yayi kama da aya ta 17 ta suratul zukhruf وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم إذا أكا wato yi ma ɗayansu albishir da shi abin da ya jingina shi ga Allah su larabawa sun ce mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah alhali su larabawan ba sa son haihuwar ‘ya mace kaka sun jingina abin da ba sa so ga Allah shi ne Allah ya ce idan aka yi ma wani daga su albishir da abin da ya buga ma Allah ya jingina ma Allah ya mace to da za a masa albishir wala ta samu ya mace sai ku suka ta canza kai baka haka ai ba adalci shi sa Allah ya ce tilka idan ismatun biza wannan ai rabo ne da ba a yi adalci ba abinda ku ba ku so shi za ku jingina shi ga Allah me Allah ya ce a gaba Ya tawara min alqawmi min su' المشرب أيمسكه على هون لم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون يتوارى من الكون yana ta ɓoyewa ga jama'a min so ma bushira bi munin abin da aka masa albishir da shi wane matarka ta haihu mai aka samu damace sai dinga kau da kai yana dan wato abin da ya gashi ransa bai so ba yana kokari ya boye a yumsiku alahunin tunaninsa biyu ne shin ya riƙi wannan abin da aka bashi abin da aka haifa masa ya riƙe shi riƙon wulaƙanci shi ne alahunin ya'ani in abuƙaha muhanatan idan ma ya yi rikon wannan kyamaci da aka masa albishir ya haifa to zai yi rikon ta ne da wulakanci wanda in ka dura za ka ga kamar da tarihi ya tabbatar mana ba sa gado idan ma ya rike yar to ba za ka gaje shi ba wanda yar ita kanta ta san ba a son ta kamar yadda ake son ɗaninki a gidan haramun ne wanda yana daga cikin al'adar hausawa da wasu kabilu na arewa za ka ga ana fifita ɗan namiji akan kan hatta a gado idan mutum ya rasu sai a ce ita ya mace ba ta da rabo a gadon gona waye hana koko a ce ba ta da rabo saboda shi wanda ya rasu ya bar babbar riga da wanda ai kayan maza ne to ko da kayan maza ne sai ta yi gado Allah tabaraka wa ta'ala bai yarda a ce an ware wata dukiya banda mata ba wannan al'adar kafirai ne al'adar larabawa ne a zamanin jahiliya kafin zuwa mazan Allah idan ma mutum ya rike ya mace an haifa masa ya mace idan ya yarda ya rike ta to zaka samu yayi rikon gulakanci shine abinda Allah ya faɗa a yumsiku ala hunin shin ya rike wannan haifon eh, abinda aka haifa masa akan gulakanci ala hunin saboda ka idan ma ya rike ta ita kanta ta san ba a son ta a gidan ita kanta ta sani saboda haka za ka ga ana ta 'ya'ya maza a kanta eh, har wasiya yake bari bai yadda ita ta gado ba am ya dusuhu fi ya turbu fi ko ko ya wannan abin da aka haifa masa a ƙasa kaga ɗaya biyu kenan ko dai ya rike yarinyar amma rikon wulakanci ko kuma ya turbu da wannan yarinya ya kashe ta shi ne Allah ta baraka wata ala ya ce ala sa'a ma ya hukumun sani tir da abin da suka hukunta wato abin da suka yi hukunci ya yi muni yanzu in ka lura da ayoyin da muka karanta suna ɗauke da abubuwa kamar guda hudu da Allah ta baraka wata ala ya ce ala sa'a ma ya hukumun duk yana ƙarƙashin waɗannan abubuwa guda hudu abu na farko shi ne hukuncin da larabawa suka yi wanda Allah ya ce ya yi muni ƙarƙashin waɗannan bayanai da Allah ta baraka wata ala ya faɗa cewar su ba su son haihuwan mace amma sun jingina mace ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce alasa sa'a ma hukumu kir da abin da suka hukunta hukunci na farko shine abin da larabawa suka yi mara kyau na farko a nan wato shine abin da ba sa so sun jingina ma Allah wannan mummunan hukunci saboda Allah ya haɗa abubuwa da yawa a cikin wannan labari da ya ba mu. amma na farko abinda Allah yake ta maimaitawa abinda ayoyin da suke karantar da mu shine larabawa suna jingina ma Allah abinda su ba sa su to wannan musu yi adalci ba shi yasa Allah tabaraka wataala yake cewa tilka qismatun wiza matakin farko shine kai idan ka yarda akwai Allah mahaliccinka ku karka yadda ka jingina mar abinda kai ba ka so shine abin da Allah yake tsawatarwa a kada mu jingina masa abin ba mu so abin da ya kamata mu ba mu Allah shine abin da fi daraja abin da ma yafi wanda mu muke so ba wanda ba ma so ba saboda haka in ka dubi alqur'ani zaka ga yana da wannan tsari gaba daya alqur'ani da wannan tsari ya taho Allah ya kushe ma mutanen jahiliya saboda son da suka yi mar na kasashen wato so ne soyayyar da suka nuna mar nakasasshiya ce abinda ba su so sun yadda akwai Allah amma suna danganta abinda ba sa so ga Allah kaga mu dauki wannan a matsayin darasi kai me ya kamata kai a matsayin ka na musulmi ka rika gabatar da abinda ka fi so ga Allah ba abinda ba ka so ba Allah ya sa mu gadi saboda haka sa idan ka dubi alqur'ani zaka ga ya zo da wannan tsari a suratu al imran aya ta 92 lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ayat suratu ali imran matukar kuna son ku cimma martaba madaukakiya na darajar musulunci shine albirru matukar kuna son ku zama musulman kwarai musulman kirki masu aqida ta kwarai to wallahi dole sai kun ba mu Allah daga abin da kuke so ba abin da ba ku so ba Allah ya gaya mana ba ma waɗancan jahiliya waɗanda mutanen jahiliya ba mu Allah yake gaya mana mu musulmai lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tunfiqu wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allah bihi alim duk abin da kuka bayar kuma Allah tabaraka wataala yana sanda da shi kaga Allah ya san abin da kake cirewa ka bayar don haka in zaka ba mu Allah ka tabbata mai kyau kake ba mu Allah wallahi da yawa ba haka ne muke ba ba haka ne muke ba da yawan mu zaka samu abin da muke ba mu Allah in ma sai da muka ƙoshi sannan muke ba in ma mun ba shi abin da muke so to sai mun ƙoshi mun wadatu ba fa a lokacin da muke tsananin buƙatar abin muke ba mu Allah ba la sai abin ya ishe mu idan ka tara kuɗi kamar miliyan dubu sai ka dauki dubu ɗaya sai kai wani da sadaka na'am ka ba shi abin da kake so dubu ɗaya amma dai ai sai da ka ƙoshi to nan na ƙasa ce Allah tabaraka wata'ala ya faɗa mana a suratul baqara aya ta 267 ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum idan za ku bayar da sadaka idan za ku yi kyauta to ku bayar daga mai tsarkin abin da kuka samu mai kyau na abin da kuka samu ta wajen sana'a idan sana'a ce kake misali idan sadaka za ka yi kana da shago kana da kaya to ba wai daukan abin mara kima za ka yi ka bayar ba min ti ma sabtun daga mafi kyan abin da kuke riko na sana'a ku ba mu Allah saboda shi yake nuna matsayin Allah a zuciyarka yanda ka ba da sadaka alama ce take nuna kana daraja Allah ko baka daraja shi da aka dawo ga manoma ba Allah ya ce wa min mimma akhrajna lakum min al-ardi kuma manoma in za ku ba mu Allah to ku dauko mai kyau mai tsarki mai daraja daga amfanin gonar da kuka samu shi za ku bayar ba wai abin da ke mara daraja shi za ku bayar ba shi sa Allah ya ce wala min khabisa fi kuna kada ku rika neman mara kyau shi ne za ku ba wa mutane sadaka da sunan wato Allah tabaraka wa ta'ala walastum bi akhizihi illa an tubmidu fihi wanda ku inda za a ba ku ba za ku karba ba sai ku nunsa idanu sai saboda dole zai sa ku karba amma sai an rufe wato ba dan ana so ba wa'alamu Allah ganiyun hamid ku sani Allah mawadaci ne Allah abin yabo ne ko da ku bashi ba Allah a wadace abu na farko da Allah ya karanta da mu cikin waɗannan ayoyi kamar da muka ce shine larabawa ba su daraja Allah a zamanin jahiliya sun yadda akwai Allah amma sai suna jingina abin da ba su so gare shi maimakon su jingina ma abin da ba su ke so misali duk da cewar gaba ɗaya ma Allah bai haihu ba amma an ɗauki wannan a matsayin misalin rashin adalci shi yasa Allah ya ce tilka izan kismatun guiza ba wai saboda Allah jingina ɗa namiji gare shi a halal ne ba la haramun ne amma duk da haka bai dace ba idan za a jingina wani abu ga Allah idan za a ba ma Allah wani abu matukar abin halal ne Allah yana son shi to a bada mai kyau wannan shine abu na farko na biyu Allah subhanahu a cikin waɗannan ayu da muka karanta ya kyamatar wa mutum ya ki wani jinsi na haihuwa ba daidai ba ne ka kyamaci wani jinsi na haihuwa kaga ya nuna cewa larabawa ba su son 'ya'ya mata sun fi son yara maza allah ya ba mu waɗannan misalai da ayoyin nan ya ba mu misali da al'adar larabawa din nan saboda mu gane ba daidai ba ne saboda kowannensu kyautan allah idan ka samu ya mace kyauta ce ta Allah idan ka samu ɗa namiji kyauta ne na Allah sannan ba ka ma iya sanin wani ɗa ne mai albarka ba da ma ka iya sani ba saboda ka cewar ka fi son ɗa namiji wannan kuskure ta gefe biyu na farko ba ka iya sanin wannan ɗa namiji mai albarka ne ko ya mace ita ce ta ma na biyu ba ka ma iya sanin shin wannan yaro zai yi tsawon rai har ka more shi ko ko zai mutu yana karami baka iya sani saboda haka in sai Allah ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama abin misali gare mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi ƴaƴa maza da mata amma mace ce ya zama ta saura a bayan rafuwarsa daga cikin ƴaƴansa wanda ita ce Fatima karkashin Fatima zuriyar manzon Allah suka yi wannan ya nuna maka cewa dan an baka ƴa mace Allah bai kika ba inda a ce kyautar ya mace iyayya ce da Allah bai ba wa manzon Allah saboda haka ya mace tana iya zama alkhairi fiye da ɗan namiji gare ka ba ka iya sanin wanne ne ya fi lada wanne ne ya fi falala ba ka iya sani saboda haka ba ƙaramin kuskure ba ne mutum ya ɗauki hali irin na larabawa ya zama shi ba ya ƙaunar ya eh, mace wato sai dai fatansa ya samu ɗan namiji kawai wanda kuma wannan yana mana ishara da cewa ƙayyade iyalin ma bai dace da sunnar manzon Allah ba ka takaita yawan haihuwan da za yi shi ma jahilci idan ka takaita yawan haihuwa ka yi jahilci saboda ka gina fahimtar ka akan abin da baka sani ba ka haifi yara biyu da mace da namiji sai ka ce sun ishe ni ba mamaki ma sai aka yanke mahaifan yadda ba za ka sake haihuwa ba to shi kuma Allah ya riga ya hukunta waɗannan yara ba za su girma ba da iyayen ba sani ba don baka san gaibi ba ana nan sai yaran suka mutu gaba daya ita kuma ta dace mahaifan bayan da za a yi ta sake samun haihuwa saboda haka kuskure ne ba ka iya sanin wani yaro ne mai albarka a cikin yaranka ba ka iya sanin wani yaro ne zai yi tsawon rai a cikin yaranka saboda haka takaita haihuwa ya saba ma manzon Allah idan kana da wannan ra'ayi to ka sani da kai da manzon Allah a wannan gefe wato ba hanyar kudai ba akwai hadisin da muna yawan ba da misali da shi hadisin sayyidina albino abi talib aisha abu huraira abu umamah al-bahili abu musa al-ash'ari abdullah bin mas'ud abdullah bin umar ma'qal bin yasar anas bin malik iyab bin ganam al-ash'ari muawiya bin haida kaga waɗannan duk sunaye sahabban manzon Allah waɗannan sahabbai gaba ɗaya sun ba da labarin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ke cewa tazawwaju wadudal waduda fa inni mukasiru bikum al-umama al qiyam fa inni mukasiru al-anbiya a al qiyam waɗannan sahabbai gaba ɗaya sun ba da labarin hadisin manzo manzon Allah ya ce ku hayayyafa ku yi ta haihuwa saboda zan yi alfahari da yawan ga sauran annabawa a ranar kiyama saboda ranar kiyama annabawa suna alfahari da yawan jama'a su, alfahari na kiyama ba laifi ba ne alfahari na duniya shi ne laifi manzon Allah ya ce ku hayayyafa zan yi alfahari da yawan ku a filin hisabi saboda ka sai baka son manzo ya tashi da jama'a da yawa baka so wanda kaga kuskure hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2383 kuma abinda muke tunani shine ai waɗannan yawan haihuwa kamar mu muke yi ba halittar Allah bane kuskure wallahi idan gidanka ka haifi yara ɗari, kowane yaro Allah ya san shi ba kai ka halice su ba kuma hatta masana sun tabbatar da wannan saboda kowane ɗan adam yana da akalla abubuwa guda uku wanda masana sun tabbatar shi kadai ba a samun irin su guda biyu na farko kowane dan adam DNA ɗinsa daban ne kowane dan adam kwayar halittarsa daban shi to idan da a ce mu ke halittar ya za a yi su taho kowa ya zo da kwayar halittarsa daban sannan kowane dan adam zanen yatsarsa daban ce zanen yatsansa daban ce saboda haka muna da identity a wurin Allah kowane dan adam yana kasan passport haka dan adam yake zuwa duniya kowane dan adam kwayar halittarsa daban zanen yatsansa daban sannan warin jikinsa ma daban ne duk dan adam da ka sani yana da wari saboda haka yasa ake ake amfani da karnuka wajen wajen gadi wajen tsaro idan aka dauki rigarka aka ba makaran da aka hore shi ya sunsuna yaji to wallahi duk inda ka bi wannan kare zai bi saboda ya san warin naka daban ne ba yanda za a yi wani dan adam ya yi wari irin naka kowane dan adam karnin jikinsa daban ne kaga waɗannan aidin ciki guda uku dan adam ya zo da su to idan kana tunanin kai kake yi ya aka yi kowane yaro yake zuwa da su daban-daban ashe Allah shi ke tsara abin abinci yana zuwa da su wato Allah ya yi tsarin halitta sai ya sanya sabab. sai ya sanya sababi saboda ka kai kana ganin ai yaran da kake ta haihuwa ai kai kaga dama ba Allah ne ya ga dama duk yaron da ya zo da shaidarsa saboda haka yasa masana suke cewa da a ce mutum zai mutu a yanzu nan yanzu nan mutum ya mutu abubuwa guda uku din nan sun bace da warinsa ya bace sannan alamar zane na yatsarsa ta bace dna dinsa ya bace wannan identity da Allah ya baka dama ya baka ne don kana da rai da zaran ka mutu a yanzu nan likita ya zo wallahi ba zai same su ba sun bace saboda Allah ya riga ya karɗe identity don an riga an san kwanakin ka sun gari amma in kana da rai warin jikinka daban ne sannan DNA ɗinka kwayar halittar daban ce sannan zanen ya tsakama daban ne wanda kaɗan kenan saboda identity da Allah ya sanya a halittar mu tana da yawa abubuwan da Allah ya bambanta mu mu suna da yawa saboda haka ka hayayyafa dan baka ma sani ba waɗannan da ka haifan waye wanda zai yi maka addu'a bayan mutuwarka baka sani ba waye zai taimaka ya yada addini a bayan mutuwarka waye zaka ci riba da rayuwarsa a nan duniya da kuma kiyama baka sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da mu abin da ya dace da ayoyin alqur'ani abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake so manzon Allah ba zai taba dora mu akan bata ba annabi ba zai taba yi ba kuma in ka lura zaka ga misali yau mutum yana da yara talatin amma sai ka samu mara aure yana zama a gidansa yana cin abinci shi mai talatin din ke ciyar da gauro ashe abin ba wai yawan haihuwa bane ba yawan yaran da ka tara bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana taimakon Allah yana zuwa ga ɗan adam gwargwadon dawainiyarsa wannan hadisi na ingantacce saboda haka idan ka sa ma ranka kullum sai ka ci kaza to shi kuma Allah zai taimaka ya rika baka gudunmuwar kaza a kullum gwargwadon hidimarka gwargwadon gudunmuwar da Allah yake ba dan adam idan ka ce za ka zauna babu aure saboda tana tsoron talauci sai Allah ya rinka baka gudunmuwar mutum daya kaga ba za ka ci gaba ba dai har yau amma in ka auri mace biyu gudunmuwar da za ta zo daga Allah na mutum biyu ne in uku ne gudunmuwar mutum uku ne don haka yasa babu mutumin da za ka samu wai yawan iyali ya sa ya gudu karya yake sai dai idan bai nema ba Allah zai bude ya bashi amma duk wanda yake nema to ba abin mamaki bane shiga wahala Allah tabaraka ta'ala ya sauke mana hanyoyin nema abu na uku wanda waɗannan ayoyi suke karantar da mu wato shi ne cewar larabawa suna da al'ada wannan al'adar ita ce alkur'ani ya tabbatar da ita al'adar ita ce idan sun haifi yamace ba su kauna sai su binne ta wannan ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka kamar misali hadisan al-mughira bin shu'ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha harrama alaikum huquqal ummahat lallai Allah ya haramta muku kuntata ma uwayenku haramun ne yaro ya kuntata ma iyayensa wa man'an wa hajin Allah ya haramta muku mako da roko shine man'an wa hajin wa wa'dal banati Allah ya haramta muku binne ƴaƴa mata inji Annabi sallallahu alaihi wasallam wa kariha lakum qila wa qala Allah ya haramta muku yawan surutu shine qila wa qala kasratul kalam saboda mutum baya rasa kuskure matakar yana yawan magana wani annab sallallahu alaihi wasallam ya ce wa kasaratu su'ali da yawan tambaya wa iba'atul mal da watsi da dukiya wani hadisin yana sahih bukhari yana kitabul adab babu uququl walidi walidaini min al-kaba'ir yana sahihu muslim kitabul aqdiya babu nahyi an kasaratil masail min ghairi haja manzon Allah ya haranta ya tabbatar Allah ya haranta abin binne ƴaƴa mata hadisi mutafakun alayh to amma idan kana karanta labarai zaka ji an ce maka ai sayyidina Umar ya taba kokarin binne ya mace a zamanin mai musulunta ba wannan ba gaskiya bane duk inda kaje an jingina wannan labari ga sayyidina Umar ba gaskiya bane fatanci ne gare shi a maimakon haka sayyidina Umar shi ne ma ya ba mu labari yanda larabawa suke a zamanin jahiliya ya zo ta hadisin annoman bin bashir annoman bin bashir ya ce na ji sai na umar an mar tambaya a lokacin sai na umar yake shugabanci aka masa tambaya game da ayar alkur'ani da allah ke cewa wa idan su ila. bi an yi ko tila an yi masa na umar wannan tambaya sai sai na umar ya ce barin baku labarin wani mutum a zamanin jahiliya ana kiransa kaisu bin asi kaisu bin asi shi wannan mutumin ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam faƙalar lokacin da ya zo ga manzon Allah sai ya ce inni wa'adtu samaniya banatin li ya rasulullahi na binne 'ya'ya mata guda takwas na binne su da na haifi 'ya'ya mata guda takwas duk na binne da rai fil jahiliya amma kafin musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a afiq an kulli wahidatin minha raqaba ka yanta baiwa a madadin kowace yarinya da ka binne ya binne yara mata guda takwas saboda kuma manzon Allah ya ce ya yanta baiwa a madadin kowace yarinya kaga zai yanta bayi guda takwas ke sai ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mu mutanen daji ne ba ma rikon bayi amma inni sahibu iblis ina da raguma kamar ta sashin raguma da ya zan yi kafaran wannan laifi da nema Allah ta tabaraka ta'ala qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ihdi in shi'ita an kulli wahidatin minhunna badana kana iya ba da sadakan wato rakumi guda a madadin kowace yarinya da ka binne da rai hadisin yana cikin mujam kabir na imam al-tabrani yana silsilatu sahiha hadisin 3298 wannan na umar ya bada labari na umar da kansa ya bada labari wato abin ya auku a zamanin jahiliya amma ga wani mutum da ake kiransa qaisu bin asim wanda ya taho ga annabi yake mar tambaya manzon Allah ya bayani ga hukuncin da yake kansa ibnu hajar ya bada labari a cikin fathul bari karkashin hadisin da muka karanta babu hukukul da min al-kaba'ir yana da shida. yana cewa wa kana ahlul jahiliya yaf'aluna zalika karahiyatan fihinna larabawa a zamanin jahiliya suna binne yaran su mata saboda kyamarsu ba sa son su to me tarihin haka sai ibn hajar ya ce tarihin haka shine shi wannan mutumin da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine qais bin asim inna awwala man fa'ala zalika qais bin asim at-tamimi wato shi wannan mutumin balarabe yana kabilar banu tamim wasu kabilu ne da suke ta yankin da kuwai take a yanzu suna kusan cikin kasar iraq yankin su ana su yankin banu tamim shi wannan balarabin da ya taho ga annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> shine wanda ya fara binne ya mace ta wannan yankin. Ya ce wa sababu qatlihi li banati shi ma kuma ba haka kawai ya fara kashe 'ya'yan nasa ba akwai abin da ya faru wato yaƙi ya shiga tsakaninsu da mutanen hira ita ma hira har yanzu birnin tana nan illa dai ba kamar yadda ta shahara a zamanin da akwai wani sarki da ake kiransa annoman bin munzir daga cikin sarakunan hira alhira wato wata masarauta ce birni ne na masarautar larabawa a zamanin jahiliya waɗanda suka shahara kafin bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam birni ne wanda yake na tarihi sosai wanda yana tsakiyar ƙasar Iran maso kudu har yanzu wannan birnin yana nan ana ce masa alhira to wannan sarkin a lokacin ya shahara yana da ƙarfi annuguman bin munzir sarkin wannan gari da ake kiransa alhira saboda aka sai kawo hari ba ainihin kabilun kaisu bin azi shi wannan mutumin da ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake mai tambaya ya binne yaya mata sun kai takwas yana tambayan annabi ya gaya mar mai hukunci to an samu lokacin da wancan sarki na hira ya kawo hari ma yankinsu ya kawo hari ma yankinsu sune yankin banu tamim tunda yana da ƙarfi yana samun tallafi daga sarakunan manyan sarakunan duniya to a wannan lokaci ya ci nasara a kansu saboda haka sai aka kama mutanen ƙabilun ƙaisu bin asi an kama su ɗewa maza da mata fasafau zararihim yaransu wa kana min bayni sabaya ibnatu qais bin asi daga cikin kursunonin da aka kama akwai yar shi wannan mutumin qais bin asi wanda ya zo ga annabi da tambaya akwai yarsa kuma kyakkyawa ce sannan babba ce ce da aka taho lokacin da aka ci nasara ga kabilar su sai aka kama su aka kama fursunonin yaƙi yara maza da mata har yar shi wannan wato kai bin asim wanda ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam fatta kaza hannu man bin munzir nafsi saboda aka shi wannan sarki da ya yaƙe su da ya ga ita wannan yarinya kyakkyawa sai ya rike ta a matsayin ita ce fursunarsa to amma ba daɗe ba sai aka yi ƙoƙarin sulhu tsakani tsakanin wannan kabila da sarki din su mutanen kabilar sun zo ga sarkin sun bukaci a yi sulhu har dai aka sulhunta wajen sulhu sai aka ce to kowane yaro ya zaɓi wanda ya ke so kamar misali yaran da aka kama kusunoni in ka ce ka zaɓi ka je wajen babanka sai a ce baban ɗauke shi idan ka ce ka zaɓi ka zauna da sarkin su ce to shi kenan ba za a mai da kai ba to abin da ya ba da mamaki kowa daga cikin ƙabilun ƙaishi bin asim ya zaɓi ɗan uwansa ko dai ya zaɓi babansa ko wani wansa ko wani babbansa amma ƴarsa ɗin nan kyakkyawa da aka zo kanta aka ce ke kuma ya kike za ki koma gida sai ku ce ni ina son sarkin da ya yake mu sarkin da ya yaƙe su ya kama ka a matsayin fursuna sai ta ce ai tana son shi wani abu sai ba ta mu mahaifin kare a ce wannan mutum ya taho ya yaƙe su ya kama su a matsayin fursunoni yanzu ita ta yarda ta zauna da wannan sarkin ya kusata shine sai ya rantsi ya yi ma Allah alkawari ashe haka mace take da rashin amana ashe haka mace take da rashin amana take ne saboda laifinta sai dora ma mata sai ya idan Allah ya bashi mace ba zai sake rike ba zai binne su dare idan wannan yarinya ba ta kyauta mai ba kuma ita lura da yadda tarihin ya nuna a yarinya ba ta kyauta ba ko da tana son wannan sarki bai kamata nuna ma duniya ba ta kaunar ubansa ba saboda tana da kyau shi wannan sarki kuma shi fi karfi a kasar larabawa gaba daya yanzu an yadda kowace kowane fursuna ya koma gida kewa kike so ta ce ni sarkin ke so kaga ta yadda nan ta dawo ga mahaifinta ba ta fi son ta yi zaman bauta da wannan sarki din saboda mulkin da yake ci wannan yasa yayi alkawari duk ya mace da aka da ya samu to kusa ya binne ta da ba zai sake rike ya mace ba tunda wannan abin da ya mace ta yi masa kenan ta kunya tashi nuna cin amana gare shi gaban wannan sarkin Shi shine ibnu hajar ya ce wa qad qatala awwa adaba da tilkal bint aksara min bana banatin bayan ita wannan yarinyar da ta kunya tashi ya sami ƴaƴa mata kamar goma kuma kowace ya samu sai ya binne ta dare kowace ya samu sai ya binne ta dare amma kaga hadisin sai na Umar a yanda ya nuna yara takwas ƴaƴa mata takwas ya binne dare mai yiwuwa ya binne sun kai goma din amma biyu ba su mutu ba guda takwas ne suka mutu shi yasa ya ga annabi yake ga masa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ga abin da zaka yi sai ibnu hajar yace qala qaisun ala nafsi alla da lahu bintun illa da fanaha hayya qais ibn ya yayi makansa alkawari matukar ya samu mace to zai binne ta dare to wannan abu da yayi sai labari ya yazo a kasar larabawa gabas da yamma kudu da arewa saboda labari irin wannan ba zai tsaya ba musamman labarin da ya auku ga babban sarki sarkin hira annuman bin munzir babban sarki wanda ya yi tarihi kwarai a zamanin jahiliya a ce ga wani abu ya auku da shi nan da nan zai yaɗu a duniya za a sani saboda ka duk larabawa suka samu labari kuma kowane balarabe ya ji labari da ce kai lallai mace ba ta kyauta ba ni ma dai daga yau ban sake rikon ya mace in ya haifa sai ya binne saboda haka sai zama kaisu bin asim ya zama abin koyi gare su saboda ita wannan yarinya abin da ta aikata wa babanta bai kyau ba sai ake ganin kamar duk mata ne suke da wannan halin alhali kuma bai kamata a ce an hukunta ‘yan adam da laifin mutum guda ba kisa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce sa'a ma ya hukumu kir da irin abin da suka hukunta ya za a yi shi hukunci irin wannan idan ma an samu wani yayi laifi ya za a ɗora laifin ga saura bare kuma abin da ya faru ma bai kai a ce ka binne ya mace ba saboda wancan da ta yi baya nuna wata da za ka haifa za ta tashi da harin wancan saboda haka Allah ya magana ya kawo wannan aya ta suratul nahl aya ta hamsin da kuma aya ta 8 zuwa tara na suratul takwir wa idal mawqudatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat to ibnu hajar ce amma a bisa ga tarihin larabawa kaga shi kai shi bin asim yayi abin abin wato tsiya wanda bai kamata a yaba mishi ba kasancewar daga kan ita wannan yarinya yana bin da yaransa mata to sai ya zama a kabilar kuma a kabilar su akwai mutumin da ake kiransa sa'afa'atu na nafiya a tabibi shi ma a kabilan yake lokacin da larabawan kabilansu suka dinga binne 'ya'ya mata da rai saboda koyi da kai shi binu hasi sai shi kuma sa'afa'a binu-najiya yana da wadata sai ce shi kuma ya yi alkawari wadalika annahu ya ya'tamidu ila man yuridu an yaf'ala alzalika? matukar ya san kana da nufin za zaka binne 'ya mace to zai zo ya same ka ce ina so mu yi tsada shi ma a kabilar yake biyu na jiya a kabi idan ya san za ka binne ya mace da rai to zai zo ya ce maka ina so mu yi tsada mu yi ciniki ita wannan yarinya za ka binne ta ka ce eh, zan binne yaushe jibi to nawa ka sayar min nawa zan baka zai ce ya eh, to inda kana so karin binne ta ka ban kaza sai ya ce gashi na baka sai dauke ta ya kawo gida ta zama yashi ba bautar da ita zai ba ba sayan ta yi a matsayin baiwa ba ya ƴanto ta ne kada a halaka ta haka ya dinga amfani da dukiyarsa yana kubutar da yara mata da aka yi nufin za a binne dare kaga idan a kabilar an samu mai mugun hali a kabilar kuma an samu mai kyawun hali wanda shi kuma kwato rayukan waɗannan mata da za a binne dare yake don haka yasa har ma mawaka na zamanin da suka yi suna rera waka na yabo gare shi Eh, don haka yasa shi ibnu hajar yake cewa hanyar da larabawa suka bi na binne ‘ya'ya mata kamar hanyoyi guda biyu ne yana ba da misali a kai ya ce haza mahamudun al-fariki sani wa kad baqiya kullum min qaisin wa sa'sa'a ila an adraka al-islam da qaisu bin asi wanda shi ya fara binne ‘ya mace ga wannan kabila na banu tamim da sa'sa'a wanda shi kuma yake amfani da dukiyarsa ya kwato rayukan yara mata da za a binne da rai dukkansu sai gashi sun cimma addinin musulunci ya bayyana manzon Allah yana da rai kuma Allah da ikonsa ya nufi dukkansu suka musulunta sai zama dukkansu sun zama sahabban manzon Allah shi wancan da ya fara binne 'ya'ya mata shine Qais bin Asim ya musulunta shine wanda sai na umar yake ba da labarinsa sai na umar ya ce yana nan ya taho ga manzon Allah yake mar tambaya ya rasulullah na binne yara takwas da rai mata me ya kamata in yi tunda da yi a zamanin jahiliya amma yanzu mu musulunta ina neman ka gaya min abin da zai wanda Allah zai gafarta bin to hanya biyu ce ibnu hajar yace larabawa suke bi ta wajen binne ya mace hanya ta farko an yi amura imra'atahu ta taruba idan matarsa ta kusa haihuwa sai ya mata umarni wab'uha an tutlika bi janibi hafira zai tona rami a gidan idan ya tona rami zai ce dusa inda na kuda ya kama ki zo gindin ramin nan saboda haka in ta haihu ma yaron fadawa zai yi a rami sai ya mai da kasa kawai matukar dai ba namiji bane wa ba'ad zakaran abukatu idan ɗa namiji ne to za a zare a tafi da shi wa idza wada'at unsa taraha fil hafira idan mace ta haifa to ita da kanta za ta tura a rami dan in bata tura ba ita ta san abin da zai faru wannan hanya ta farko kenan hanya ta biyu ibnu hajar ya ce man kana idza sarat al bintu sudasiyya akwai wanda zai bar yarinyar ba zai ba zai kashe ta ba sai ta kai shekara shida da haihuwa idan ta kai shekara shida da haihuwa qala li ummi hasa ya ce wa huwa tayyibiha wa zayyiniha ki ma yarinyar nan ado ke mata kwalliya saboda za mu je ziyarar dangi to ita ma ta san abin da zai faru li zura biha za mu je mu ziyarci dangi bu udu biha fi sahara hatta ya biha al idan an yi ma yarinya ado da kwalliya zai kama hannun yarinya su shiga daji idan sun samu rijiya a dajin sai ya ce mata jirani unzuri ha. idan tana jira sai ya ce leka wannan rijiya mai a ciki tana lekawa ba ya fa'u a sai ya tura min halfiya sai ya tura ta baya bayan ta fada ya bi ta da tsakuwa saboda ya tabbata ta mutu hanyoyin nan guda biyu Ibn hajar ya ce duk ya tabbata a tarihi larabawa suna kashe 'ya'yansu mata da su Allah Ta baraka wata ala gaba ɗaya ya tara a wuri guda ya ce ala sa'a ma ya hakumu wancan ga abin da ya faru ga aikai bin asi wanda shi ya fara binne ‘ya'ya mata a tarihi kamar yadda yanzu cikin kabilar banu tamim akwai labarinsa ya bar abubuwa na alkhairi da yawa da yake daga baya ya musulunta akwai labarinsa cikin al-mu'jamul kabir labarin da al-hassan al-basari ya bayar al-hassan al-basari ya ba da labarin shi wannan sahabi tunda alhassan basari babban tabi'i ne ya yi zamani da yaransu ya mutumin ya ba da labari ƙaisu bin asir ya ce kadintu ala rasulillah a lokacin da na iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda garinsu baya kusa da madina kuma da muka ce suna yankin kuwait a yanzu kaga in ka duba akwai tazara mai nisan gaske to musamman ya taso ya zo madina to amma da yake mai dukiya ne sananne ne shahararre a lokacin da iso madina ya ce lokacin da na iso annabi sallallahu alaihi wasallam yana gani na sai ya ce haza sayyidu ahlil wabar wannan shine shugaban mazauna daji wato larabawan daji ba a samu wanda ya fi shi mutum ne mai daraja mai dukiyar gaske sananne ya shahara kwarai ya ce falamma nazalna lokacin da muka sauka a madina ataitu sai na zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ina ba shi labarin yanayin dukiyata da rayuwana na ce masa ya rasulullah almalul ladzi la yakunu alayya fihi tabi'a min bayfi min bayfin wa iyalin kasuru yana tambayan annabi game da hakkokin da suke kan dukiya Allah ya bashi wadata ya bashi dukiya mai yawa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa to tunda kai mai kiwo ne ni'mal malu al-arba'un madalla idan dai mutum yana da awakai arba'in annab sallallahu alaihi wasallam ya ce idan awakanka guda arba'in da cuma dalla da yake nufi ka kubuta wal aksaru asittu idan awakanka sun kai sittin kai manzo Allah ya ce sun yi yawa wato yana gaya mar dukiyar da ba za ta iya halaka shi ba idan dai arba'in ne madalla in sun kai sittin sun yi yawa sai mazu Allah ya ce wailun li ashabin mi'atayn wanda awakansa suka kai 200 kai to gare shi illa man a'ata fi risliha wa najdatiha wa afkara baharan wa nahara saminaha fa at'ama al wal mu'tar sai dai fa idan awakanka sun kai 200 to kana ba da sadaka ka ciyar da talakawa ya zama kana yanka su ka ciyar da mabukata to wannan babu laifi amma dai ka tara sun wuce 200 manzon Allah ya ce to akwai haka saboda haka yasa dukiyar manzon Allah ba ta wuce a wakai 100 ba ta wucewa idan sun kai annabi zai zai sa a yanka duk abin da ya dara a yanka sai a ci nama duk sa'ilin da suka haura 200 manzon Allah haka yake amma ba dole bane ba dole bane wannan yana daga ainihin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba makansa a matsayinsa na jagora saboda ya zan abin misali ga na baya amma ba don Allah ya haramta mutum ya tara dukiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana haka saboda haka sai manzon Allah ya bashi misali da wannan sai na ce ya nabi Allah ma akrama hadhihi al-akhlaq wa ahsanaha sai ce kai aiko wannan abu da ka faɗa ashi da ya nuna karinci na halayen kwarai da mai wadata ya zama to kana da awakai zaka zaka yanka akuya ka ciyar da talakawa saboda kawai ka samu sadaka ka samu kusantar Allah subhanahu wa ta'ala shi da sai ya ce ya rasulullah la yahillu bil wadi alladhi akunu fihi li kasrati ibli ya rasulullah yace ni mutane wato ba su iya zuwa inda nake saboda yawan dukiyar da nake ne saboda yana da dukiya mai yawan gaske yana da dukiya sosai sai manzon Allah ya ce fa kaifa tasnau to ya kake yi kenan sai ce tagdul iblu wa yabdul nasu saboda ina da dukiyar da yawa idan mutane sun zo fa man sha'a akhadha bi ra'si ba'irin fa zahaba bihi a inda nake inda aka yi bako in yazo ya kama ya tafi bana cewa dan saboda yawan dukiyarsa kuma saboda halinsa na kirki kaga ai yayi abin ayaba saboda a zamanin jahiliya ma kuke nan lokacin da ba musulunci yana cewa amma idan mutum ya zo ya kama taguwa guda ko ya kama rakumi ya tafiyarsa bana ce ba don sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma tasna'u bi ifqari bahari to shin ta wajen ba da aro aro kamar misali idan mutum zai doguwar tafiya ya zo ya nemi aron taguwa ragumi wanda zai hawaye tafiyarsa sai ce masa wannan ma ina yi inni la afqiru sagira wala nabal mudbira al musinna ya rasu rasulullah idan mutum ya taho neman aron abin hawa bana bashi aron karamar wato taguwa ko kuma tsohuwa ina zaben taguwar da take mai daraja ita zan ba shi ya tafi ya tafiyarsa sai manzo Allah ya ce fa kaifa tasna'u fil maniha game da dabbobi da ake bada aro ana tatsan nonon su ana sha ko kana haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya eh, sai shi ya bada amsa yana cewa inni la'amnahu fi kulli amin mi'a a kowace shekara nakan bada aron taguwa guda 100 saboda a tatsi nonon su wannan sadaka ne kyauta ne yana ta bayyana halayensa ga manzon Allah yana so ya ji menene wanda zai yi ya samu riba a tare da wannan dukiyar da Allah ya bashi mai yawa shi da sai manzon Allah ya ce to naji bayaninka naji yawan dukiyarka da yanda kake da halaye kirki sai manzon Allah ya ce masa to fa inna laka min malika ma akanta fa afnaita in dai kana son ka san ribar da zaka samu a dukiyarka ne wanda ka ci ya kare shine naka aula bistafa ablaita ko kuwa ya zama ka ɗinka tufafi da dukiyar har wannan tufafi ya zama ya tsufa au a akwaita fa amzaita ko wanda ka bada kyauta ko sadaka sai aka rubuta maka lada a lahira wa illa banda haka manzo Allah yake fa zummu ilaika dukiyar da ta saba waɗannan to ba ta ka bace ta masu gado ne sai manzo Allah yake tambayar sa yace maka shin da dukiyarka da dukiyar magadawa ne ka fi so yace ya rasulullahi dukiyar ta na fi so sai ce to idan ko dukiyarka ce ka so ya kamata ka yawaita alkhairi da ita shi da sai ya rantsa ya ce wallahi la in baqitu la afniyanna adadaha na maka rantsuwa ya rasulullah ba zan kyale wato wata dabba guda daga cikin dabbobin da Allah ya bani ba gaba ɗaya sai na gama da su wato saboda yana fatan ya samu lada a lahira ba wai magada ce damuwarsa ba alhassan basari da ya bada labari ya ce fa fa'ala wallahi zalika haka ya aikata kafin ya mutu sai da ya gaba da dukiyarsa ta wajen sadaka duk ya rabar daga kyauta zuwa sadaka kaf to lokacin da ajali ya zo ma falamma habarat qaisan alwafa mutuwa ta zo ajali yayi sai ya sa aka tara yaransa maza 32 yara talatin da biyu sallah maza ai matan duk ya ya kakashe su saboda ka yara maza aka tara su ya ce to zan muku wasiya ya baniya ku zo an ne la ajidu an sahalakum minni babu wanda zai muku nasiha fiye da ni sai ya ce musu idan ana mutu fa kibarakum idan na mutu to ku tabbata manya cikin ku sune za su yi shugabanci ba yara ba wala tusawwidu sigarakum karku ku yadda ku ba ma yara shugabanci wa yastasfihakumun nasu mutane za su mai da wannan ya zama abin misali wanda malamai da yawa suna sanya maganar wannan sahabi suna sanya wa ta wajen ishara game da wato tsari na shugabanci a musulunci kaisu yake cewa kar ku yadda ku ba ma yaro shugabanci ɗan kun bashi to mutane za su mai da ku wawaye alaikum surena saboda matukar shugabanku yaro ne to jama'a suna ganin kamar ba ku da kima amma idan shugabanku babban mutum ne to ana ganin wannan tafiyar za ta yi kyau ya ba su wannan shawara ya ce wa alaikum bistislahil mali ina ba ku shawara ku yi kokari wajen neman dukiya fa innahu manhabatul karim wa yustagna bihi anil la'im saboda ita dukiya idan Allah ya taimake ka ka samu to kana tsare mutuncinka da ita sannan makiyinka yakan saurara maka saboda sanin kana da dukiya kuma gaskiya ne yace saboda haka ka ku tsaya wajen neman dukiya za ku samu tsaron ku dalilinka yace wa iyyakum wal mas'ala ina muku gargadi kar ku yadda ku rika roko fa innaha akhiru kasbil mar'i roko shine sana'a na ƙarshe na dan adam wato sana'a ta ƙarshe wanda an rasa kowace sana'a sai ji a je da roƙo yana cewa inna ahdan lam yas'al illa taraka kasbu saboda bayan da za a yi mutum ya yi roƙo face ya bar sana'a Da haka kar ku yarda ku bar sana'a bare har ku kai ga yin roƙo ko idan mutu idan na mutu fala tanuhu alai kar ku yarda ku yi min kururuwa fa inni sami'tu rasulullahi yanha anil niyaha ji manzon Allah ya hana ayi kururuwa bayan an mutu wa kaffinuni fi siyabi wannan tufafin da kuka ga suna jikina su za ku bari a matsayin likkafarina allati kuntu usalli fiha saboda a cikin su da su waɗannan tufafi nake sallah wa asumu da su nake azumi ina fatan in tashi da su a gaban Allah yace musu wa idza dafantumuni idan za ku binne gawana fala tadfinuni fi mawdi'in yatsali'u alayya ahad kada ku binne ni a wurin da wani zai iya gani ku binne gawana gurin da ba wanda zai iya ganin kabari me yasa saboda a lokacin yana zamanin jahiliya shugumi ne na gaske to akwai kuma waɗanda ba su musulunta ba ko kuma sun musulunta musuluncin bai nuna a zukatansu ba saboda haka iyayya ta jahiliya za ta iya tasowa wanda ta sa har su mutum ya je ya tona kabarin sa don ya gulakanta shi saboda haka yasa ya ce ina son in za ku binne ni ku boye kabari ka ba na son kowa ya san inda kabari na yake akwai wata kabila da ake kiranta banu bakar bin wa'il babban kabila ce babban kabila ce wanda tana da yawa sai da ta dangana da yankin turkiya banu bakar to a wancan lokaci na jahiliya yana kai musu hari kuma so daga sun sani saboda haka in suka samu labarin ya mutu za su iya kokarin su tone kabarinsa don ba su wulakanta gawa sai ce saboda aka yi sa ba na son ku nuna inda kabari na yake ku binne shi ku ɓoye wannan dalilin ya sa wasu malamai ke ganin babu laifi don an ɓoye kabarin wani mutum wanda ake tsoron za a iya wato saba ma Allah a dalilin kabarinsa saboda aka sai a ɓoye maimakon a kai shi makabarta ya ce fa a kafu an yalbushu ne ina tsoron kada su tone gawana fa yasna'u na fi zalika ma yatahabu fi dinukum wa dunyakum wanda idan suka wulakanta ni na san ba za ku bari ba ku ba za ku bari ba ku yaya na karshen ta kuma yaki ya sake dawowa kaga rayuwar jahiliya ta dawo an koma fada na kabilanci ba don addini ba yace saboda haka yasa nace ku goye gawa na saboda haka sai ya kira babban yaron sa ana kiransa eh, aliyu wa kana du'a aliyan babban yaron sa sai yace masa ga kwari wanda kifiyoyi na suke ciki ka ɗauko kifiya guda ɗaya daga ciki akhrij sahaman na ne ka ciro kifiya guda min ci daga ainihin kwarina saboda ka sai yaron nasa ya ciro kifiya ɗaya fa sai mahaifin ya ce ka eh, kasirhu ka karya saboda ka da ya kama kifiyar sai ya karya fa sai ya ce masa ukhrij saman to ka ciro kifiyoyi guda biyu fa a akhrajahu ma sai ya fito da guda biyu fa sai ya ce iksirhuma ka karya ka hada suka karya sai ya karya sai ce masa akhrij na sahman ka ciro kifiyoyi guda talatin sai ya ciro kaga yaran talatin da biyar ya ce ka ciro talatin ba ma duka ba da ya ciro sai ya ce masa e, isibhuma kuma bi wakare ka dauko igiya ka haɗa ka daure sai ya daure su sai ya ce aksir hato yanzu ka karya saboda ka yaron ya kama ya ƙoƙarin ya karya bai iya ba an haɗa kifiya guda talatin za ka iya karyawa ya kasa kai ma zo wancan ya zo ya kasa saboda ka sai ya ce musu to ‘ya'yana duk kuna gani ko ya ce haka za an tumbil ijtimai to yanda kuka ga kifiyoyin nan a haɗe an kasa karya su haka idan ku yara na talatin ɗin nan kun haɗa kanku ba wanda ya isa karya ku ya ce amma yanda kuka ga aliyu ya karya kibiya guda kibiya biyu kibiya uku sai ce waka zalika antum bil furqa in ku ya rabu to ha an gama idan kawunan ku so rabu to dan mutum biyu uku sun hada kansu ba za a babu wahalan karya su shine sai al-hasan al-basri yace nasaha lahum fil hayati wa nasaha lahum fil mamati al-hasan al-basri yace uban su ya musu nasiha yana da rai kuma ya musu nasiha a bayan ya mutu malaman hadisi da yawa suna sanya wannan tarihi saboda yana dauke da darussa da yawa wanda hatta al-Imam Bukhari ya kawo shi a littafin al-Adab mufrad shine hadisin 361 hadisin yana Mu'jamul Kabir na Imam Tabrani da al-Mu'jamul Awsat wa rijalul hadisi qad sannan akwai hadisin a kitabu sikad na ibn hibban yana awwal kitab asba'i tabi'in farkon labarin tabi'ut tabi'ina tarjuma ta 318 yana tarihul umam wal muluk na al-imam tabari yana al-bidayah wa nihaya na ibn kasir malaman hadisi da yawa hatta muhammad nasiruddin al-albani sai da ya bada misali da wannan mutumin ya bada misali da wannan mutumin saboda gashi yayi wani abu wanda Allah ya aibanta shi a cikin alqur'ani daga baya Allah ya shirye shi ya yi abubuwa waɗanda suka dace da sunnar manzon Allah wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zamanto ya sanya ba rayuwarsa albarka tunda Allah ya rufe shi da musulunta kafin ya mutu me Allah madaukake ya ce a gaba للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى lillazina la yu'minuna bil akhirah waɗanda ba sa imani da lahira su ne suke samun masalu sau'i mummunan misali walillahi al-masalul a'la misali mafi ɗaukaka kuma yana ga Allah tabaraka wa ta'ala wa al-azizul hakim kuma Allah shine mai buwaya Allah shine mai hikima saboda haka yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana a cikin alkur'ani cewa misali mafi ɗaukaka ya tabbata gare shi walillahi masalul a'ala misali mafi ɗaukaka ya tabbata ga Allah ashe ba kowane misali bane ba a jingina shi ga Allah don ya ce walillahi masalul a'ala misali mafi ɗaukaka ya tabbata gare shi saboda aka yi sa malamai suke cewa ba kowane misali bane ba a danganta shi ga Allah misalin da ya zamanto akwai kamala babu na ƙasa ta kowace fuska to wannan misali yana dacewa ga Allah subhanahu wa ta'ala in ka zo majmu'u fatawa mujallal 16 shafin 357 duk wani misali a rayuwarka da zaka yi idan wannan misalin ya zama akwai kamala ci wannan misalin babu na ƙasa a tare da shi to ka tabbata ko da baka da ayar alqur'ani wannan misalin Allah ya fi cancantansa fiye da dan adam ya za a yi a gane wanda a littafin a fatawa shashi da shafin da da hamsin bakwai malamin ya ce wa da zalika min ma ya gudu ala anna kulla kamalin la kasa fihi yasbutu lil muhdisin makhlukin mumkin kowane misali na kamala wanda babu na kasa a tare da shi ana danganta shi ga Allah fa huwa lil qadim al wajib aula min jihati annahu ahaqqu bil kamal li'annahu afdal wa yafi cancantar kamala shine Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka duk inda aka samu misali na kamala misali na kamala kamalar da babu na ƙasa a tare da ita to ana danganta wannan kamala misalin ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda malamai sun ba da misali wa haka za kullu ma fil makhluqati min quwwatin wa shidda a ce dan adam yana da ƙarfi ƙarfi sufa ce ta kamala saboda akasinta na ƙasa ce saboda haka ƙarfi wa ya fi cancantan ƙarfi Allah saboda ƙarfi sufa ce ta kamala babu na ƙasa kuma tare da ƙarfi ta kowace fuska ta dullo ala annallaha wawa wa ashaddu saboda haka yasa an ake danganta ƙarfi ga Allah saboda ƙarfi kamala ƙarfi babu na ƙasa a tare da shi kamar misali ilimi fa ilimi kamala ce ba na ƙasa idan ilimi kamala ne saboda idan aka ce maka wani jahili ne ya tabbata yana da na ƙasa ashe ilimi kamala ne to tun da ilimi kamala ne waye fi cancantar ilimi dan adam ko Allah Allah shi fi cancantar ilimi saboda aka yi sa Allah ya fi kowa ilimi shi yasa Allah yake cewa walillahi masalul a'la misali mafi daukaka yana ga Allah tabaraka ta'ala amma misalin sharadi ya zama to akwai kamala na biyu babu na kasa amma idan akwai kamala idan ya zama misali akwai na kasa a tare da shi to ba a danganta shi ga Allah ba a danganta wannan misali ga Allah subhanahu wata'ala kamar misali rayuwa rayuwa kamala ce mutuwa na kasa ce saboda haka ana danganta rayuwa ga Allah الله لا إله إلا هو الحي الحي يعني الحياة يدل على أن الله أزلي والحياة domin idan aka danganta Allah subhanahu da ilimi an danganta shi da kamala idan aka danganta uh, rayuwa ga Allah an danganta kamala ga Allah subhanahu saboda haka idan aka ce dan adam in ya samu ɗaukaka ya samu kamala don ɗaukaka kamala ce ƙasƙanta fa na ƙasa ce saboda haka yasa ake cewa Allah al'a'la ne Allah yana sama da dukkan wani mai ɗaukaka ake cewa sabbi isma rabbikal al'ala, al'a'la babu wanda ya kai Allah tabaraka wa ta'ala ɗaukaka saboda haka ismu al-ali yufassar bi annahu a'la min ko da zaka zo karanta sunayen Allah akwai sunan Allah al-ali ce mai ɗaukaka la ka ce mafi ɗaukaka a fassaran kalmomin tauhidi ba a kiran Allah bi ma'ana mai ɗaukaka kawai sai dai a ce mar mafi ɗaukaka saboda sun zo biyu akwai al'ali sannan akwai al'aliyu sannan akwai al'a'ala kamar yadda ya zo cikin ayatul kursi wa huwal aliyyul azim wa huwal aliyyu Allah mai ɗaukaka ne to amma ba za ka ce Allah mai ɗaukaka ba ne a nan saboda a wani sashin alkur'ani Allah ya ce sabbi hisma rabbika al'a'ala tunda akwai al'a'ala akwai al'aliyu sai a fassara al'aliyu da al'a'ala ba a cewa Allah mai masani ko eh, eh, mafi sani saboda eh, idan aka ce Allah mai ɗaukaka tunda akwai al'a'ala sai dai a ce Allah mafi ɗaukaka kamar da malamai ke faɗa saboda ka duk sa'in da ka ga al'aliyu yufassaru bi annahu a'la min ghairihi a ka'ida ta tauhidi sai dai ka ce Allah mafi daukaka ba Allah mai daukaka kawai ba saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walahul masalul a'la dalilin wanda domin misali misali idan ka ce Allah al-aliyu Allah mai daukaka anan akwai kuskure da kai kuskure na farko saboda Allah ya faɗa cikin alqur'ani walahul masalul a'la idan aka ce Allah mai ɗaukaka a ce mafi ɗaukaka mafi ɗaukaka shi ne almasalul a'ala bare kuma akwai kalmar al'a'ala a tare da ita wannan yana cikin littafai da dama kamar misali dar'u ta'arubil akali wan Nakali, yana mujalla na farko shafi na 29 da mujalla na farko shafi 362 yana a risalatu tadmuriya na ibn taymiya shafi na 50 yayi magana akan Ah, abinda ake nufi da misali mafi ɗaukaka na Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukaki ya tabbatar idan za a yi misali da shi to misali mafi ɗaukaka ake dangantawa gare shi misali da ya zama akwai da ƙasa ba ba a danganta shi ga Allah subhanahu wa ta'ala me Allah madaukaki ya ce a gaba ولو ما ترك

ma taraka alaiha min dabbatin da babu wata dabba da ta saura akan doron kasa da babu wata dabba da ta rage akan doron kasa walakin yu'akhiruhum yu'akhiruhum ila ajalin musamma sai dai Allah yana jinkirta ma azzalumai zuwa ga wani lokaci da aka ayyana fa iza jaa ajaluhum idan wannan ajalin nasu ya zo la yasta'khiruna sa'atan ba a jinkirta musu wala ya yastaqdimuna ba a jinkirta musu na wata sa'a kuma ba a gaggauta musu da wata sa'a <clears throat> sai lokaci ya yi kafin Allah zai karbi mutum wannan ya yayi kama da aya ta 45 ta suratul fatir walau yu'afizu Allahu an-nasa bima kasabu nan kuma Allah ya ce walau yu'afizu Allahu an-nasa bi zulmihim a suratul fatir Allah ya ce ma ta raka ala bahriha min dabbati nan kuma Allah madaukake ya ce ma taraka alaiha min dabbati walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna Allah kana bi ibadihi basira suratul fatir wato Allah bai kama iyaye da zalunci saboda zalunci da suka aikata domin idan ya kama su to zuriyarsu wannan azabar za ta shafe su idan Allah ya halaka mutum zuriyarsa ta shafe su saboda kai sa Allah baya haka sai ya kyale ka saboda ya riga ya kaddar cewar a ka akwai waɗanda za a halitta idan ya hallaka ka waɗanda aka yi hukunta cewa za a halicce su a ƙarƙashinka kaga kenan ba za su zo duniya ba to amma ba zai hallaka ka ba saboda ya riga ya yi hukunci a ka za a samu wata zuriya saboda aka yi sa Allah baya hal domin in ka lura idan aka hallaka mutum to zuriyarsa gaba ɗaya ta kace kenan to da a ce kowane mutum ya zalunci Allah zai hallaka shi kaga zuriyarsa gaba ɗaya ta katse har zuwa tashin kiyama wancan ba Allah ya hallaka shi zuriyarsa ta katse har tashin kiyama sai a waye gari duniyar gaba ɗaya ta kare ba kowa saboda in ka lura <clears throat> ai wasu ne suka hayayyafa har aka same mu zuwa yau inda waɗancan da suka hayayyafa din an hallaka su ba da babu mu shine abin da Allah ya faɗa wanda wannan ke misali da rayuwar manzon Allah <clears throat> wannan ke misali da rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin aisha wanda ta bada labari wata rana <clears throat> ta yi tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmi uhud ita tana ganin kamar babu ranar da annabi ya samu ya samu tsanani ta wajen kafirai kamar a yakin uhud <clears throat> saboda a yakin uhud manzon Allah ya samu raunuka ta ce shin a tarihi akwai ranar da ka samu wahala game da kafirai kamar ranar yakin uhudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laqad laqitu min qaumiki take aisha jama'arki manzo Allah ya kira qurayshawa mutanenki saboda ai kabilarta ne shi ma kabilarsa ne amma annabi yana gaya mata daga ƴan uwansa shi kansa daga ƴan uwansa shi kansa laqad laqitu min qaumiki na haɗu da wahala daga jama'anki saboda su mutanen makka ɗin su ne ke aka yakin uhudu da su su ne aka yakin badar da su kaga manzon Allah ya yi ta gwagwar maya ne ya yi ta fama da mutanen maka. sai ce amma duk da haka bakana ashadda malakitu minhum yawmal aqaba ranar al'aqaba ita ce ranar da nafi samu mafi tsananin wahala ta wajen da awata da kurishawa ita ce lokacin da na tafi ta'if is aradtu nafsi ala ibn abi eh, abdiyali bin abi akwai wasu manyan mutane da suke ta'if annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ta'ifa saboda wa'azi gare su ya tallata addini gare su falam yujibni ila eh, ila ma babu wani wanda ya amsa kiran annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai manzon Allah ya dawo yace fan talaqtu wa na baro ta'i na kiɗi hankali na a tashi hankalinsa a tashi saboda wulakancin da ya samu ga wajen mutanen ta'i mazan Allah yana dawowa falam astafiq illa bi qarni sa'ali yace ban farka ba sai gani a miƙatin mutanen najar har mazan Allah ya bar hanyar ma da ya kamata ya dauko ya dawo maka shi bai ma sani ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa ana mahmumun ala wajhi tafiya kawai nake yi a daji ban ma san hanya ba saboda hankali na ya tashi irin wahalar da na sha ga mutanen ya ce ban gane inda nake ba sai gani kawai a wurin da ake kiransu karnun Nazir a yanzu wato shi shine miqatu ahalin najar annabi sallallahu alaihi wasallam a farafa'tu ra'si ina daga kaina fa idan ana bi sahabatin sai ga wani gajimare kad Ya yi mai inuwa wa nazartu fiha ina duba cikin wannan gajimaran sai ga mala'ika jibrilu wato Allah ya turo mala'ika jibrilu zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibrilu na zuwa fanadani ya kira ni faƙara ya ce inna Allah azza wa jalla qad sami'a qawla qaumika laka ya kai muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ji irin martanin da mutanen ta'ifa suka yi maka lokacin da kaje kana kiransu zuwa ga addini irin maganganu da suka yi da martani da suka yi baka umaratu alaika da jifa da wulakanci da sauran wakat ba asa ilaika malakal jibal yanzu Allah ya turo mala'ika mai tsaron duwatsu Allah ya turo mala'ika mai tsaron duwatsu shi wannan mala'ika lita'amurhu bima shi fi Allah ya turo maka mala'ikan ka ga yamar abin da kake so za a yi idan kana so a kife kafiran nan shi wannan mala'ika zai kife su Allah ya turo maka mala'ika musamman kai ka zaɓi irin halakar da za a musu mala'ika jibril da yana shiru fanada ne malakul jibal sai ga mala'ikan da ke tsaron duwatsu ya kira ni wa sallama alayya da farko ya bin sallama assalamu alayka ya muhammad sun makala sanda sai ce ya muhammadu ya ji wannan mala'ika inna allah sami a kaula kaumika laka Allah ya fi irin martanin da mutanen nan suka yi maka da irin wulakancin da suka yi maka duk Allah ya sani wa ana malakul jibali ni ko mala'ika ne mai tsaron duwatsu wa kad ba'asani rabbuka ilayka Allah ya tura ni zuwa gare ka litamurani bi amrika ka bani umarni fama shi'ita abinda duk kaga dama Allah ya ce abinda duk kaga dama in yi in aikata saboda haka sai mala'ikan ya fara ba da zaɓi ga manzon Allah ya ce bari ma in gaya maka irin abin da zan iya yi in shi ita an ƙutubika alaihimul akshabai in kana so in haɗa duwa nan guda biyu waɗanda suka sa garin a tsakiya in haɗa su gaba ɗaya in kife garin zan iya kaga yana gaya wa annabi irin abin da ma zai iya saboda ko manzon Allah zai zaɓa ma da sauri sai manzon Allah ya ce bal arju an yukhrija Allahu min aslabihim man ya abudu Allah wahdahu ya yushriku bihi shay'a manzo Allah ya ce duk wannan abin da ka faɗa ni ba shi nake fata ba fata na Allah ya wasu dare. amma ya fitar da waɗanda za su bauta ma Allah shi kaɗai a ƙarƙashin su tunda mutum ya ƙi yadda ya yi riko da addinin musulunci to Allah ya fitar da masu son musulunci daga zuriyarsa kafircin ya tsaya kan shi kaga idan yaransa suka musulunta fa shikenan zuriyar gaba ɗaya ta gyar amma idan an hallaka shi to babu riba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaba akan abar kafirin amma Allah ya taimaka shi wannan kafiri ya fidda zuriya ta kware karkashin sa saboda haka yasa ake gane alqibla ta al'umma ana gane alqiblar al'umma ta addinin matasa idan matasa aka samu sun yi riko da wata akida to wannan aƙida ita za ta tabbata saboda tsofi masu tafiya ne bazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada eh, wannan nashi hange ga wannan mala'ika kuma abinda Allah ya amsa saboda haka yasa in ka tafi tsakanin Makka da Ta'ifa da Madina babu kafi Allah ya karbi addu'ar manzon Allah waɗancan kafiran da suka cutar da shi a wancan lokaci yanzu babu su sai ‘ya'yansu da jikokinsu kuma dukansu musulmai ne hadisi yana sahih bukhari yana kitabu bada'il khalqi da kuma sahihu muslim kitabu jihadi wasiya Allah tabaraka ya tabbatar da halin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hali ne na manzon Allah mutum ne mai tausayi mutum ne wanda babu tunanin mugunta a zuciyarsa babu tunanin azabtar da mutane a zuciyarsa kaga an turo mala'ika musamman don ya faɗi irin azabar da za a yi mala'ikan zai amma sai wanzu Allah ya ce ba wannan bane nake so yasa Allah ya bashi wannan shaida a kuma rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur to me Allah ya ce mana a gaba wa ya lillahi wa yaj'aluna lillahi ma وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ويجعلون لله الله ينا بياني game da لا رباوة wato halayen kafirai larabawa na zamanin jahiliya aluna lillahi ma yakrahun suna danganta ma Allah abin da su ba sa so sai su danganta shi ga Allah ba su son ‘ya'ya mata sai su danganta ‘ya'ya mata ga Allah kuma haka al'adunsu suke wata siffo alsinatuhumul kaziba sannan har harsunansu suna siffanta ƙarya an lahum husna cewa suna samun kyakkyawa a bisa ga wannan addini da suka yi irin wannan addinin wai suke ganin cewa za su samu lada a ranar kiyama Allah yake la jarama anna lahumun babu makawa wuta ce za su samu a kiyama wa annahum mufratun kuma su ne waɗanda ake fara gabatarwa ga wuta kafin ma wata jama'a kaga kenan Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar mana al'adar eh, larabawa a zamanin jahiliya al'adar su na jingina abin da ba sa so ga Allah wanda kuma haramun ne Allah subhanahu wa ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ok bari